الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna juna lale marhabin zuwa ga tafsirinmu na ramadan da ke gudana a wannan masallaci bisa taimakon allah da tanyo da kuma agajinsa allah sanya mu cikin bayansa nagartattu salihai masu cikakkiyar da'a gare shi a innahu waliyu zalika wal alai to kamar da aka saba tambayoyi za mu fara da tambayar da ta zo bismillah baka ne su tsayin Sai tambayoyi malam guda uku da ake ta farko cewa take malam game da akwai wasu kamfanoni a wannan jiha hmm. da suka bullo inda za su taimaka mu manoma sun tafiyar da amfanin gona ko in ce noma wayannan kamfanonin tambaya na cewa su za su tallafa ma duk wani manomi kan ma'ana gonan da kake da shi za ka nuna musu da duk abin da za ka kashe za su baka to amma da sharaɗin <clears throat> dole abin da ka noma dole za ka siyar musu da buhu arba'in a ciki sannan kuma su za su sa farashin yadda za ka siyar musu da wannan abin da ka noma ma'ana kamar masara za su mata farashin dubu hurhudu ko da ta kai goma sha dole a haka za ka siyar musu shin wannan ya halatta malam alhamdulillahi rabbil alamin <clears throat> ala والسلام muhammadin wa alihi wa وصحبه أجمعين wannan kai tsaye haramun ne me yasa ya zama haramun su waɗannan kamfanoni rance ne za su ba manoma domin taimaka musu domin duk inda ka ji rance to tsammanin da ake da shi shine taimako ne agaji ne don ka haɓaka ka da kasuwancinka misali to kuma duk rancen da a ƙarshe ya koma ya janyo wani amfani an gane ko to akwai matsala ciki kullu salafin jarra manfa'a fihi mushkila to sai aka shigo ma ruwa da riba ta bayan fage dalili sai aka sharɗanta ma wanda aka ba shi rancen cewa dole abin da ya noma dole ya sayar ma wannan kamfani da ainihin buhu nawa kace buhu arba'in me dalilin wannan haddada me dalilin wannan iyakancewar me dalili akwai rudu ciki akwai yiwuwar duka-duka abinda Allah ya bashi abinda suke kira al-mahsuluz zira'i bai maka 40 din ba ya zai kenan ya shiga cikin rikici kenan so ka cewa zai ba bada buhu arba'in kamar kana yin shishige ne ka san ma abinda Allah zai bashi kenan sai kenan kaddara ko ya samu ma ainihin tamanin ne me dalilin haddada cewa buhu 40 kaji fuska inda matsalar ta taho na biyu ko da buhun ya kai kowane buhu naira ainihin dubu goma ne su dai sun yanke kafin a baka rance dole ka karya farashi ka sai da musu a kan dubu nawa hudu ma ka faɗi ke ka sano wannan shi ma zalunci ne ƙarara na uku masu irin waɗannan abubuwa kamfanonin ba abin da ya dame su da mai musuluncin mu ya ce in ba haka ba mai lahallari na cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahafi babu ɗayansu da ke fito kafin mu yi bari mu je mu tuntuɓi malamai tukun a najeriya me allah ya ce game da abin da muke so mai da mun san kuna son addinin ku mu kuma na son kasuwanci za mu taimaka amma me allah ya ce ba na ji suna zuwa su tuntuɓi ƙungiyarmu na addini su tuntuɓi misali jama'atu ko izalatul bid'a misali ko duk wata kungiya da ta dauki gaban gabaran tallata addini bisa tsari mai kyau ba sa yin wannan kenan ba su ma damu da addinin mu ba kawai suna yi kai tsaye ne kai ne za a barka da kiciniyar mai Allah ya ce auren to kaga akwai raina addini ciki alhali kafin su fara harkokin su duk dokoki na kasa sai sun bi tukun so da kasa za a bi ta amma ta Allah ce ba damu da ita ba so kama taimaka musu kai kaddara ko da ma abin na da kyau fatali da suka yi da bin dokar ubangiji ya kamata kama ta kyamace su na karara sharɗantawa na cewa ga farashi mu za mu sa kuma sannan bakar da kuma zai sake biyan kuɗin fa ko kyauta ne bayan sun kai da farashi na biyu sun hada da abin da suke so kuma za ka sake biyan su kai tsaye haramun ne dalilin haramci ƙari kan abin da aka ji littattafan fikihu sun fito da magana akan babu tas'ir babin ƙai da farashi suka ce ya mun zan Allah ka ƙai da farashi ba na ce a'a ni ba zan ƙai da farashi ba al-musa'ir huwa Allah mai ƙai da farashi shine Allah yace kada ainihin wani ya kama ni da haƙƙinsa gaban Allah annabi ke wannan magana sallallahu alaihi wasallam su waye ba su lasisi da damar kai da harashin ɗagawa ce kawai abubuwa ne kamar guda uku sun fahimci akwai talauci cikin mutane an gane na biyu akwai kuma jahilci sannan suna da kuɗi a hannu da kuma rena karantarwa addini kuma abinda zai baka haushi sa iya haɗuwa ma da masu kiran kansu ai yi musulmi ne mu je zami wannan abu din zauraka in har wannan abun haka yake to baya halatta ga musulmi ya fada cikin wannan mughamara da wasa da addini talauci bai kamata ya zamanto kuma abin da zai fitar da kai daga karantarwar musulunci ba wannan ita ce amsa kan wannan matsala Allah ka ƙara nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta sannan kuma ka kawo mana magana cewa larura to malam larura ya zai in ma larura ne sai mu ce to wannan kuma babinsa daban wancan bayanin da ya kaji shi in larura ce to sai a buɗe wata ƙofa wani babi kuma na musamman a duba shin larura ce a ga mai kamata a faɗi danga amma a yanda abin yake a yanzu yanda kuka ji baya halatta akwai haramci ciki akwai wasa da addini akwai attahayulu alal maharim yi wa sabon Allah dabara ba dai kun ce ba kyau haram ba to bari mu fito ta bayan fage abinda ake yi kenan kawai Allah ya tsare mu ya kare mu tambaya ta gaba نعم wa السلام نعم na'am madalla yake cewa ko zan san sunan kamfanin da ya haka don yana da masaniya a kai amma yadda aka saƙo tambayar ba haka abin yake ba mu abin da ya zo kunne maka ba da amsa tunda kana da mazida ilmin zo kai bayani dan uwa ta'al ta'al zo kai mana bayani saboda karuwa ce ai ina eh, wasu kamfanonin yana da sanin yadda suke yi madalla to bismillah shi ne tun bai faɗi kamfani ba amma ka kare mu da abin da ka sani game da masu irin wannan harka kamfanonin wa alaikum salam akwai kamfanoni kamar kake shi na'am hakika cikin akwai da yawa wanda suka kaza shekha masha akwai kuma wani wanda yana zaman kanshi ne a bayanin irin wannan ko kuma shi a tsarin hmm. tsarin wannan kamfani wanda ya zo na babban gona ya saba da wannan bayani da wannan amma akwai masa akwai wani abin da kama da wannan na'am na farko dai in su za su maka su za su da su ne ku yi kasuwanci kwaɗi da su a yi kasuwanci a nan shi ne za su baka taki wanda zai ishe ka da iri wanda zai ishe ka sannan kuma in Allah ya kai mu lokacin da amfanin ya samu ba suna bukatar ka ba su duka bane abin da ka roma ana fare za a iya samun dubu arba'in ne a hekta daya sakin buwa arba'in nan sun ce za su so ka ba su buhu ashirin a yakka ɗaya to buhu ashirin nan kuma za su karɓa ne a matsayin in za a sa faraji sai an je kasuwa a lokacin sai an je kasuwa an tambaya wannan kasuwa an tambaya wannan kasuwa tabbatar wannan kasuwa sai an tabbatar da farashin kasuwa sannan kuma za su ƙara wani abu akan wannan farashi in sai ƙara wani abu akan wannan farashi suke gina maka cewa to ga farashin da suke yake bisa kasuwa abinda suke ba su kaya gaba hmm. sun sun ƙara wani abu to za su baka wannan kuɗi kuma za su cire kuɗin abin da suka baka na kayan aiki a kayan aikin nan ba sa ƙarin ko takin da za a bayar ana ba da shi ne akan farashin kasuwa kamar yuriya kamar npk amma suna da wani npk wanda yake farashin shi ya kai dubu tara amma sun faɗa ba lai zai karɓa ba amma takin ya kai uku na kasuwa a daraja ko kuma shi a ƙarfi to sai kai aiki za su kai akan wannan farashi sannan kuma zirga zirgar da suke na zuwa gonaka za su fitar da ake su akan wannan za ka za ka yi maka sannan in suka ɗauko wannan kuɗi suka baka na wannan lokaci na farashin kasuwa za su ce maka to wannan farashi an baka ne a bisa farashin kasuwa a yanzu amma za su tafi kasuwa su uku a shekara tafiyan farko ne za su zo watan hudu za su gaya maka sun ɗin kayan nan sun je sun sayar a kasuwa sun sayar akan farashi kaza a saboda haka ya ka gani a cigaba da kai kayan nan kasuwa ko ku a saurara sai wani lokaci kuma don su suna da ka'ida su ku zuwa sai watan bakwai watan bakwai kuma za su kira ka sai sun ɗibi kanki kaza sannan sai watan goma sai sun ɗibi kanki kaza sun kai kasuwa a yi rukun a ɗauki kayan gaba ɗaya a lokaci a sayar a kaka a ce to ga abin da aka sayar ma'anin ya haka shine duk sanda suka je kasuwa suka sayar da kayan nan abin da suka sayar za su zo su ce maka to sun sayar da kaza an samu riban kaza abin da aka samu na riba za su ke to su akan rinki sun cire kaza sai kuma kana da kaza a cikin wani riba wannan ana yin haka suna da tabbaci haka bayan haka yanzu suka sake kiwon kayan suka je kasuwa su abin da suka samu za su baka riba in kuma lokacin da aka kawo kayan da ka kawo kayan kasuwa ka ce baka san ko kwandilan za ka yi taimako ɗanka har sai lokacin da aka gama kasuwanci abin da aka samu na riba za a ɗaba ka ko kudinka da riba ka sannan kuma da sharɗin cewa ba sa hudda da kamfanin jiya sun tabbata haka sannan suka ce duk sanda za su ɗauki kaya su kai kasuwa a bi su ko a tambayi direban da zai kai wannan kayan a ji ko za su kai ko za su kai gaban jiya sannan kuma kayan nan a kusa da kuma suke ajewa ba nesa da kuwa don ku gani don ku gani don ku gani an yi maka wani hikima ko abin nan ba to wannan shi abin da sani akan wannan kamfani masu wannan to sai na biyu kamfani na biyu shine kamfanin iri wanda wasu wayan kamfanin ba suna yin iri ne. suna yi ne suna saiwa suna samun riba da take sai kafan yi su kuma kafan yi abin da suke za su baka yi sannan su baka taki amma takin ba zai kai eh, ba zai kai yawan yadda kake fata ba kamar na wancan kafan dan kaɗan ne za su baka in kana fata buhu goma za su baka buhu ne kawai sannan su ma in lokacin kakayi za ka kawo mun amfanin ba za su ke jale ka kawo duka abin da za ka iya kawo kawo sannan kuma su ma farashin sai an je kasuwannin kawai an tabbatar an tabbatar sannan sai su ƙara wani abu akan wannan farashin su kuma kala uku a eh, eh, kashi ne akwai wanda ake ba su don iri wanda ake so a nemi iri farashin daban ne da wanda shi kuma an kawo shi ne kawai da magani to su ma suna kai da farashi ne a kan sun sun je sun ji farashin kasuwa amma daga wannan sun suka biya ka ba su sake ba su koko wannan shi ne a da sani to mun gode na tabbata bayanin sa ya amfanar ya kuma ƙara haskaka hanya mun gode Allah ya saka da alkhairi <clears throat> in kun lura bisa abinda mai karanta tambaya ya karanta a doron abinda muka ji akai muka ba da fatawa kuma fatawa tana nan bata tashi ba bisa abinda muka ji idan ka auna da kuma bayanin dan uwa sai ka ga da bambanci matuƙa gaya da abinda muka ji yawwa sauraka mu dauka akwai biyun akwai waɗanda yanzu kaga ai yana maganan ba sa ma ta'amuli da gidan giya a ɗaya ɓarayin kuma akwai waɗanda ba ruwansu da harka giya suke ci su sha kuma su tunkari kasuwannin musulmi suna son ai hulɗa da su akwai musulmin da kuma ba su ma damu ba su dai kawai kuɗi yanzu ta kowace irin fuska su da wannan fatawa ta farko tana nan abin ta daram a lokaci guda kuma wannan bayanin nasu ma muhimmi ne kwarai da gaske to ashe kaga maganar da yi tana da muhimmanci wani kamfani ne yi wannan tambayar ashe kenan kai dan uwa da aka zo aka tinkare ka a matsayin ka na manomi to ku yi kaffa kaffa ku bincike dan ku tantance tsakanin tsakowa da ayan aya zare da abawa an gane saboda a yi keke da keke kar a ji a ainihin cakuɗe tsakanin su biyu in irin waɗanda ka faɗa ne ai kamar abu ne ne kyau ai ke bisa wannan bayanin mai kyau tunda har za su je ma kasuwa a je a binciki farashin kasuwa su ce a ma sa ido a gani in muna taimaka ma harkar sabon Allah a da irin waɗanda ya kamata ka yi mu'amala tunda samun abin da za ka yi abin da za ka ci ka sha dole ne a rayuwar nan to tunda yake haka ne kuwa sai aka samu badil canji daga wancan na ɓanna ɗin to aikin ya rage na suwa namu gaba ɗaya wanda ya zo maka sai ka tace ka bincika wane ne kai yayi kaidar ka take ka san ni musulmi ne ga yamin harkan nan zamu yi amma a yi bisa doron karantarwar qala Allah qala rasul qala sahaba haka ya kamata mu kasance kullum in ba haka ba kowa sai zo duniyar musulmi yana kallon cewa ai musulmi akwai abin da ake kira wato kasuwa mai kai kawo saboda haka bar su je su ci amfanin kuɗin da muke da shi da kasuwancinmu da alkhairanmu in ya so kuma su aukar da mu cikin sabon Allah mu kuma babu ruwanmu kuma za ka iske sai su ɗauki jami'ansu cikin musulmi a bashi albashi ne kauri sai idanunsa ya rufe shi ne gada tsakanin waɗancan maɓannata da musulmin da ke kawai da busan komai game da addini ba to su tsoraci Allah an ma musulmi ne kuma inda za ka ba shi fatiha ba zai baka fatiha mai rai ba sunan kawai musulmi ne to waɗannan su ke cutar da kansu haramun ne ka yi komai sai ka san hukuncin Allah tukun a kai saboda ya kamata a ci gaba da faɗakarwa a ja hankali a nusar li ya halika man halaka an bayyanatin wa ya haya man haya an bayyana wa inna allaha lasamin alim Allah ya samu dace tambaya ta gaba akwai gara to madalla to a cikin mhm. akwai maganin dole musu da buhu ashirin din nan matsala ne yau bai a ce dan na noma wani ba ce dole sai na siyar da buhu ya faɗi wannan magana to in dai har su yana zuwa su ok sai ka iya wasu wani na'am ba a haddace in an samu riba nawa ne shi ne ba kaso kaso babu wannan keke da keken ko madalla sannan ɗayan kenan na biyu sannan kuma wato akwai dai jahala a cikin al'amarin sannan kuma akwai ka'idar cewa la gulma bila gulmi eh. idan da za a yi noman gaba daya wannan dutse da suka narka mu da bai sai sun kusa ne ba a samu komai ba to kuma ina ma koma al'amarin wannan bayanin bai fito ba yan an ci riba mai yawa to nawa ne yake da nawa suke da in kankan ba ne nawa suke da yake da an ce yana da sulu suna da sulu ta shi kenan an sani ko nawa aka samu an sani za a raba in ta yi yawa in ma to dattijo ka ji ko ina fata kana ji dabar ina zuwa bayanin jazakumullah khair bayanin ya bar baya da kora sosai sai ka sake dawowa na'am eh a'a yaji in zai iya misali bayani kan abin da kuka yi ai akan bada uzuri ga mutum ai amma ko shakka babu daga bayanin akwai gharar me gharar kasada akwai jahala yanzu ka dauki misali me yasa inshora ya zama haramun saboda akwai gharar akwai jahala akwai abin da kake abin dan me za su haddade sai buhu ashirin kuma ina wahalar shi wannan mutumin ina rab mai ce nisba mai auya percentage na ga abin samu in kuma aka fadi gaba da faɗi riba duk wannan kaga bai fito fili ba misali a cikin hmm. wa alaikum salam na'am ba ta hudu da mutum ɗaya mutum ɗaya ya zo shi ne ce na zai ake sarta ta je kwasu da ke da wadansu akalla mutum aka sani kan mutum biyar su wata ta kwanta a takari uku ke su uku su ne a cikin uku na za su kwaɗo su ku taimaki junan ku ya kasance kun wa kun wa da shugaba ya mataimaki junan in har mutum da ya gaza daga ciki ya gaza ba da abin ake bada sai zama cewa su za ku cika don saboda a cikin wannan kaida ɗaya sannan na biyu in har kuna son ku yi kasuwanci za su ba ku jari na kaya amma daga cikin ku akwai wanda yake awon ya tafi ko ya sai da tafi ko ya sai da maganin kwari ko ya sai da kayan gini ko raba haka in kuka abin nan daga cikin ku za ku ware ce ga wani yana sai tafi za su ba shi kaya duka a amincewa ya je kasuwancin na abin da ya samu ya sa nashi su kuma ya ba su wai maganar ita ce wancan abin da aka yanke misali buhu ashirin ina aka samu wannan don me suka haddada wannan buhu ashirin din ai ka faɗa ai to me dalilin haddada yawan ai kusan yi kama da bayanin farko ai ya yi kama akwai mu shaba ta fuskar su eh, gaskiya ban san da yi ba amma dai su abin da aka kai dai suka ce in an aka noma hekta ɗaya bisa gonar da ke ganin tana da nagarta da ta ke samun buhu 90 buhu 40 buhu a matsayin sun ce ka'idar su kenan koko sun nemi yardan shi manomin inda yardan shi ya ce ya gamsu tare da wahalar ya ji ya gani duk zai yi ba mu kuma ga ainihin riba a fili ba an gane ana iya karban wannan saboda almuslimuna ala shurutihim illa a ahallat haram a harramat halal tare da haka ma muna ganin bai kamata a yi haka ba domin in shi ya yadda suka mai da shi doka sai zama doka akan kowa da kowa to akwai mushkila a nan wurin to kiran da muke ga yan uwa musulmi gaba ɗaya barakallahu fikum na'am a duk sai ga maka nan baka samu ba to kana da jara kana kana da jari. kana da jari kana da kana da kuma ga ne za su dama ka da kudinka ne a to ina magana cewa kana ja da su bayan sun janye kudinka kai ai jan guda biyu ce ai sun janye ka baka ja yau za ka iya su da suke da lauyi da sauransu misali malam ka kiyaye yahudu fa Allah yahudu tuba babu a mai da hankali musulmi komai yayi wallahi duk inda ka cire kafa sai ka kalli ina za ka sa kafarka ku ji da kyau masu magana suna cewa idan kana cin abinci da iblis to ka sa dogon cokali sa dogon cokali when you dine with the devil use long spoon kamar da hankali saboda komai sai idan mun fahimci addinin mu an tsatsefe an bashi haƙƙinsa yana daga cikin matsalan mu ce babu komai kuma komai ci gaba da faruwa a kanmu a yi amfani da wani ana kiransa ƙwararre don ya je ya tallata abin da gaskiya akwai mushkila akwai jihala akwai garar ciki yace anima musulmi ne wanda ba shi da alaka da kuma ainihin ilimi ko musulunci in banda sunan shi kawai sauraka daga cikin wannan bayani da kuma tsokacin da yan wasu kai ko shakka babu akwai matsala ciki magana farko dai ai karar take ai haramcin to wannan din bayanin yayi kama da wato abu mai kyau kwarai da gaske to amma tsokacin da aka yi na da matukar muhimmanci menene dalilin su na shartan ta buhu kaza nake cewa koda ya yarda muka kalli ba matsala ai yana iya kasance kuma ka'ida mutarida ga wasu fitarwa ta shigo sannan kuma ba a yace mana qarara ba mecece nisba percentage dinsa da nasu in riba ta zo ya lamarin in faduwa ce ya za a yi duk ba a yi wannan bayanin ba so akwai shiga hanci da kudundune wani lokaci kuma suka zo da bayanai masu kyau sai su fizge ka shi yasa kullum idan ka ji abu ka tsaya sai kai masa ta tuku me yasa ko tambaya aka yi mana mukan ce ku kawo takardun tambayoyinku sai mun je mu nazari ta ku me kama saboda gudun ganganci ko ka ce wato gaggawa cikin abu misali da aka gaskiya muna ta'amuli ne a wannan zamani da abuwa masu yawan gaske an ce zamani zai zo abuwa za su zo muku su yi kama da gaskiya kuma Allah ba gaskiyan bane yanzu ka dauki misali inshora irin ta tafiya bar ba da misali ai in za ka yi tafiya zuwa wata ƙasa akwai yiwuwar hadari akwai yiwuwar ka gamu da rashin lafiya duk fa ana gina abun akan probability akwai yiwuwar akwai yiwuwar akwai yiwuwar ko sai kamfanin insurance da shiken tun da za ka yi tafiya akwai yiwuwar rashin lafiya da hadari da ma ka iya mutuwa kaza kaza kaza kaza to mun dauki gaban gabara in wani abu ya faru za mu kai ma ka kaza kaza amma ka biya miliyan kaza haramun ne domin garari ne domin jahala ne abinda kuke so ku ce kun saya in ba ku kuɗi ba hannunku yake ba ko hannunsa yake ka yi tafiya ka gamu da hadari ko ka dawo salin alin a hannun wa yake wani zai iya gangancin da in an yi ana iya mutuwa kuma Allah ya tsare shi ya je lafiya ya dawo lafiya ba a sha samu ba wani kuma duk kaffa kaffansa kuma ya hadarin ya mutu to sai kace to shikenan tunda akwai yiwuwar accident akwai yiwuwar akwai yiwuwar to ka biya kamfani miliyan biyar saboda in abin ya faru cikin abin da ka bayar za ba iyalinka to sai muka ce in bai faru ba fa ina kuɗin sun cinye kuɗin wannan fa shine inshora sai ya samu musulmi yazo ina maka wani yana tina so ya ce ai wannan larura ce malamai sai da suka bi wato da shubuha shubuha ɗaiɗaiɗai wajen guda goma sha biyar suka rusa su ba kibar al'ulama na saudiya da almajahul fiqhi duk suka ɗauki hujjoji masu inshora irin suka ce duk ƙarya ne da dalilai na ilimi suka gamsar da duniya amma in dai akwai inshora ina ba ku misali ne in akwai inshora a musulunci abinda ake kira at-ta'aminu ta'awuni ko at-takafuli to ne ya bambanta ina ba da misali misali a ce mun zauna a watan ramadan din nan mutane guda goma kowa ya kawo miliyan ɗaiɗai miliyan nawa kenan miliyan nawa kenan to mu ce wannan miliyan goma mu tara cikin asusu asusu ana kiransa pool pool p-o-o-l to wannan pool wato taskar kuɗi kuɗin za a ringa juyawa ne miliyan goma ɗin nan duk cikinmu ɗin nan mu da muke da wato hannun jari ciki mu kira shi wato akwatin taimakekeniya a sunduku ta'awuni a takafuli duk abin da ya faru ga ɗaya daga cikin rashin lafiya daga ciki za a ɗaibo a bashi ba a bukatan kokobo dama taimakekeniya ne wannan shine inshora irin na musulunci da aka yadda da shi ko kuma in za ka yi tafiya tun da tafiya tana da ɗawainiya da yawa kuma kana da ainihin investment ciki to an ɗauki nan tafiyarka gidanka har ka je ka dawo baka da matsala sai kenan magana ta kare ba bukatar komai da gare ka za a je a jalauta abinda aka samu in riba ne a raba in ma faɗuwa ne a raba saɓanin inshora irin na zamani waɗanda suka zuba hannun jari kai kake ta musu wahala bisa abinda ba a tsammani zai faru in ma ya faru sun cinye kuɗinka misali to na bada wannan misali ne saboda suna nan ta hanyoyi iri-iri sai su shigo wa musulmi dalili sun fahimci akwai talauci cikin mutane yau na biyu akwai jahilcin shi kansa addini na uku akwai kawai kara zube gwamnati ba ruwanta da addini kamar da ta ce amma duk dokan kasa kafin ka zo ka fara operation sai ka bi doka hakana da rc rc duk dokoki sai ka bi amma babu ɗayansu da ke ɗaukan lokaci bari in je gun malami ƙungiyoyin addini don allah ku gaya mana mai islam ya ce ba mu samu saɓawa allah ku gaya min waɗanda suke bin Allah kawai na buɗe misali mun sha ba da misali hatta kamfanoni na waya da suke wani abu shi boromi sai su ce tun da kudinka ya ƙare kana iya rancen kuɗi daga kamfanin waya mtn ce glo ce kowace ce misali haka ne ko sai su baka ainihin misali kati rance na dubu da ɗari biyar amma ba za su baka haka ba fa nawa suke cirewa to wannan kudin da suka cire mai dalilin kai kafin ka karɓi rancen ka bincike mai Allah tukun ya ce ko da ma halal ne amma ka nemi sanin mai Allah ya ce tukun magana mai lahalari ga tana fili wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan fi'lan bin nakira fi siyaqin nafi fa fi al haramun ne aikata kowane aiki sai ya san mai Allah ce tuku ma halatta eh ina da dalili nawa ne muke damuwa da sanin wani dalili kawai sai da kai boro mi kai ka je kai boro din ka tuntube mai wahalancin ka yace su kafin su fara sai da suka bi dokar kasa kai dokar musulunci ne baka ba tukun su ma dama ba ruwan su ai kai baka bi ba kai ne ake son aiwatar da addinin ka ballantana wannan abin da suke cewa boro mai riba ce a ai wato caji ne sun maka aiki da ɗawai yanzu misali idan mutum a unguwar kanawa a kaduna ya ba mutumin da ke badarawa rance rancen dubu goma da ya tashi biya sai shi wanda ya ba da rancen sai ce to ba za ka biya ni dubu goma sha biyu ne saboda a ƙoƙarin tura maka aiko yaro na ya kawo maka kudin ya hau mota ya kira ka a waya saboda nan wahalhalun to ka hada ka biya ne don Allah za ka amince? ko mai hukunta na dubu biyun? to fa ne fa aka yi maka ana abaro mai da suke yi sai su fake maka da wani kaji wani irin turanci wani sabis ce da sauransu to me ba sabis zana ba bashi is humanitarian in za ka bani bashi ka bani akan za ka taimaka min amma ka bani sannan ka sa wani strangers a kai yana daga cikin hanyoyin da ake shigo ma haramun ta bayan fage kuma an tadda mu haka muke zaune karazu da kawai la haula wala quwwata illa billah wannan tambaya ta yi matukar muhimmanci bayanin dan uwa ta yi amfani lokacin da kuma aka shi ma yi amfani Allah ka kara fayyace mana gaskiya ka ba mu ikon bi mu gane cewa wannan ba gaskiya ba ce Allah ka ba mu ikon guje mata tambaya ta gaba saboda muje ga karatu wannan yake malar tambaya ta a nan ce mace ce mai ciki wacce ba za ta iya yin azumi ba menene ta. matar da take da ciki kuma ya tabbata gaskiya ba za ta iya azumin nan ba wannan matsala ita ma an sha tattauna ta akwai fatawa da ni na sani ɗaiɗai guda hudu a kai fatawa na farko na cewa wannan matar tun da ba za ta iya azumi saboda ciki ko saboda shayar da nono mu ƙara wannan to shi kenan ta sha azumin amma yin an ƙare sai ta ainihin rama kwanakin da ta sha ta kuma sake ba da ciyarwa abu biyu aka ɗora mata fatawa ta biyu na cewa ai babu komai a kanta babu cira babu ramuwa kuma kowa zai baka dalilinsa fatawa ta uku na cewa a'a kai dai za ta rama ne kawai ciki ne a eh, shayar da nono khalas to ki sha kwanakin da kika san ba za ki azumi ba amma in an kare ki rama sai suka ce hukuncin ta hukuncin mara lafiya ne faman kana minkum maridan nawa safarin fa'idatun min ayamin ukhra fatawa ta hudu na cewa a'a za ta ciyar ne ba maganar ramuwa akan wannan muke domin ita hukuncin ta hukuncin waɗanda za su yada wahala ne madalla sauraka in mace an tabbatar gaskiya in ta yi azumi za ta fa wahala ƙwarai da gaske ɗan makila ya galabaita ko kuma je ka nan nata in ta yi azumi ruwan nonon zai janye ya wahala kuma babu wanda za ta bashi ruwan nonon to ta sha azumin hukuncin ta hukuncin tsohon da ba zai iya azumi ba misali duk kwanakin da ta sha azumi ta tattara kwanakin ta bada abinci ta bada abinci in ta sha azumin kwana ashirin za ta bada kwanan abinci ashirin kuma ba a ta mata ta bada abincin karyawa da rana ba a abinci na kwano wani lokaci guda kawai da fata an gane ko saboda haka duk lokacin da aka sha ruwa sai ta kira mabukata ta ce ga abincinku wannan shine abin da za ta yi bisa bayani mafi ƙarfin dalil da hujja Allah ya ƙara mana fahimta da kuma taufiƙi na. wannan dalilin da ke mutum ne aka yi mashi haihuwa sai ya sa madan suna sunan iyayensa da ya halatta ya koya sunan zuwa abba ko yaji an yi wa mutum haihuwa misali sunansa zaidu mahaifinsa Ismail sai ya sanya ma ɗansa suna Ismail to ko ya halatta na farko tukun sanya ma ɗanka sunan mahaifinka ya halatta kai tsaye haka ne ko? to amma tambayar ita ce shi wannan ɗa mai suna Ismail inda shi ne mahaifin menene hukuncin kiran sunansa da sunansa a fili ƙarara kai Ismail zo ko dai a dinga dan sayawa ne a ce abba wasu makan ce khalifa to wannan al'ada ce ai mai kyau idan tunda Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan a cikin sura ta 17 al-isra iyaye ai musu kyautatawa ihsanan bin nakira kowane irin kyautatawa to in muka dauki wannan bangaren kyautatawa ne da mutuntawa kafa kana kallon qur'ani ya akhil karim barakallahu fi ina in muka ɗauki wannan kimantawa ne ga sunan mahaifi har ma dan gidan ana cewa ai wannan abba ne ai wannan shine ne gidan ai sunan baba ne wannan abu ne mai kyau ai al'ada ce mai kyau yana daga cikin urfun nas kuma sukan ce al'adatu muhakkama a ƙa'ida usuliya an gane ko al'ada mai kyau muhakkama ana hakkamata aiki da ita saboda babu wani aibi in aka yi haka aka ce baba abba ana nufin sunan misali ainihin uban ne aka kimanta shi wallahu ta'ala a'lamu bihi tawfiq ta karshen yana wannan yi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya zuwa sama sama wani ɗaki sai ya je sallallahu alaihi wa alihi wa hmm. sai ya gan shi a wani ɗaki ito a sama dama kai ma daga ma tambayar shi kansa mai tambayar yana da matsala cikin tambayar ko ba haka ba dan ya ce an ce wai wai kuma sannan a wani ɗaki to kaga da matsala cikin tambayar babu babu ainihin jazal ciki yani mutane munisanci shigewa gaban Allah ina jin mun karanta a tafsirin mu a baya la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wa taqullaha inna Allah minni samiun alim sura mai lamba 49 aya ta farko kar ku yi ku wuce gaban Allah da manzonsa manzon Allah baya bukatan wannan kwalliyar taka baya bukata sam sallallahu alaihi wasallam duk wani yabo da zaka yi masa ko masa jinjina mahalicinsa ya yi masa aliyu na mangina cewa tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ƙi kama yi gaba tunda Allah ya yabe ka ya manzan Allah to duk wanda ya ƙi ka ko za mu yi gaba da shi wani yabo ne wa inna ka lala khulqin azim lallai annabi kana kan halin girma na gari da kansa Allah ya wanke shi kawai yabo za ka yi kila ma yabon kai kwaba ya muhammadu ka kula da ni a cikin musa ya kasa da ni wannan yabo ne rashin ladabi ne dan me zaka ce ya muhammadu suna haka zan kalkal babu mutuntawa na ba da misali ne kawai so da irin wannan magana ne ai an ganshi a wani daki sai a ce ai an ga wani shehi ma a jikin bango ana ta shafa bango din misali duk cewa ne ya jama'a dan girman Allah a gaya wa mutane addinin Allah yanda Allah ta'ala ya mutane ba ka bane idan ka san ilimi nagartacce ga ya musu Allah da manzansa kai kuma Allah zai ci lamarinka amma ka dinga shigo da abin da yake ba shi da asali kuma mutuwa fa ake yi kar ka zama dalilin mutum ya tsaya gaban Allah da matsalan tashin kiyama suna ka malaman suna aikin da suke ta yi kenan suna ga hanyar Allah a zo a bi hanyar Allah mai matsalar su ne mai rigimar su ne suna haka wancan magana ba ta da inganci kawai an faɗe ta ne la'alla wanda ya faɗa ya ɗauka shi ma gaskiya aka gaya mai tawa gaskiya ba ne wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq wa bi hadha al-qadr kifaya tambayoyin sun isa ka Allah ya samu dace sai muje je ga ainihin inda muka karon da ake da su tambayoyin abbasu zamu dora nan gaba Allah ya datar da malam bismillah iqra <clears throat> bayani متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة ما شاء الله كافم mu ba sani ba mantuwa zan ce ne akwai in ba manta ba an ba da tambaya ayoyin da Allah ya ba annabi Musa kun tuna to akwai dan uwa da ya rubutu an ba shi assignment mai suna Muhammad Tukur Abdullah kuma ya rubutu ya kawo ya kamata wannan kokarin a ji mai rubuta to amma Allah cikin ikonsa wannan tambayar ta dauke hankalin mu kwarai Allah a za a ji wannan amsar gobe da yake insha Allah za a rufe tafsirin gobe in Allah ta'ala ya kai bi iznihi ta'ala ah, Allah ya samu dace a ci gaba da abin da muke kai na tafsiri suratul rahman muna wajajen karshe wanda gashi har ma mun ji an kai ƙarshen yanzu Allah ta'ala yana bayanin mukamin da ya tattala ma 'yan aljanna yake cewa mutaki ina ala rafrafin khudrin yan aljanna suna kwanciya irin ta kishin gida ala rafraf kalmar rafraf suka ce kamar duk wata shimfiɗa kamar kafet ta aljanna rafraf an gane ko wanda yake khudrin kore wato kafisa ta kai ta, shimfiɗa kan shimfiɗa suka ce rafraf bifat min nau'in akhar wa abkarin da wata shimfiɗa ɗin kuma wacce aka danganta ta zuwa ga abkar malam na cewa ibn al-jauzi na cewa abkar wai suna ne na wata unguwa ta aljannu al'adar larabawa sukan ce haza min abkar wai gari ne da aka danganta zuwa ga aljannu a cikin camfin larabawa ta? duk abu wanda yake bako mai tsananin kyau ba a saba ganin irin su sace da shi abkari <laughs> an gane ko alhali kuma ainihin abkar ko da larabci in kace haza rajulun abkari wato genius kenan kai wannan yana da abkariya yana da ingenuity ƙwararre ne a fage iri iri iri iri ba na ya zo da abun da yake ba a saba gani ba to sai aka nuna maka a aljanna mazuwa aljanna Allah sanya mu cikin saboda jin daɗin da Allah ya tanadan musu suna ma kwanciya irin ta kishin gida ala rafrafin a bisa kan wani kafet wanda yake kore irin na kun fayyakun ba na duniya ba wa abkariyin da ɗaya kuma shimfiɗar ba abkare dukkaninsu hisanin kyawawa wato kyau kenan kan kyau fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to da wacce cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljanna kuke karatawa تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام للي أينهن سونا أبنججنك تبارك أي دام سلطانه وأظم شأنه وتكاثر خيراته haka suke fasara tabaraka lamarin ubangiji ya barun kasa albarkarsa ta yawaita alkhairansa babu iyaka nagartarsa ta fi karfin kalasarta shine ubangiji ziljalali ma'abocin wato bunƙasa girma wal ikrami da kuma girmama shi ke karrama mutum ya azama shi da wannan kalmomi Allah ta'ala ya kammala mana suratul rahman wacce ake kiranta amaryar qur'ani suratul rahman yanda wannan sura ta kammala haka Allah ya kammala mana rayuwarmu da alkhairi da albarka da dacewa abinda muka fada daidai ciki Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya gafarta mana zamu ciru zuwa ga sura ta gaba sura mai lamba 56 suratul waqi'a wannan sura bismillahir rahmanir rahim wato ainihin sunanta suratul waqi'a kalmar waqi'a na nufin abu wanda yake mai faruwa tabbas zai kasance tabbas babu kuskundo babu shakka akan faruwarsa شيني مانا الواقعة عرفتم واتو آه، بابا مالمي يعني الشيخ آه، مالمي ابن عاشور يكي تيوا سميت هذه الصورة الواقعة بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم ونن صورة صورة الواقعة مي أوكوا مي فاروا مي كسنتوا to da furucin annabi mai albarka aka sanya mata suna in ko har haka ne kuma haka ne to tabbas bisa sanarwar ubangiji ne yayi saboda wa mayan tuku anil hawa kuma imamu turmizi ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas yake cewa sayyidina abubakar ya ce ya rasulallah na ga kayi furfura sai ce wallahi suratu hudin da suratul waqi'ah da wal da amma ya tafa'alun da idha shamsu kuwirat su suka samu furfuran nan saboda abin da ke ciki na tsoro da karantarwa da bayani shi yasa kaga na samu kaina a wannan yanayi shayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat wa qala at-tirmidhi hadithun hasanun gharib wato kenan kaga a shahid alwaƙi'a na ciki saboda idan ka kalli darasin da ke cikin alwaƙi'a yadda aka kasa mutane gida uku ya isa mutum ya shiga cikin taitayinsa da fata an gane ko mun san akwai yani hadisai da ke yawo zan faɗi hadisin ne don bai inganta ba saboda tsoratarwa kar mu je ga hadisin akan ce man qara'a suratul waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada duk wanda ya karanta idza waqa'a duk dare ba shi ba talauci wannan hadisi isnadin sa da'isi ne bai inganta ba mun faɗa saboda faɗakarwa a kiyaye wannan sai ga ya ɗauki hankalin mutum zuwa ga abin duniya sai ce zai karanta izawaka ai ba shi ba talauci in ya je ta karanta kuma gabe kasuwanci bai isa to ina ina izawa kanta ke ne ma to kaga an kai shi dama wani irin wadi ne gairi zar'in wanda babu shuka ciki to haka kar kai qur'ani ga wannan yanayi baka bukatan wannan kame kamen qur'ani magani ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rasul mu'minin da fata an gane ko wala zalimin illa khasara saboda haka ba sai an kai ga irin wancan kame kamen ba wannan a sunanta kenan malam yace wa hakaza sumiyat fil masahifi wa kutubi sunna fala yu'rafu hasmun ghayru hadha haka aka kira ta da suna alwaqi'a a cikin littattafai na qur'anai gaba daya haka fi kutubis sunnah yace ba a santa da wani suna ba in banda wannan ba wa hiya wannan sura a makka aka saukar da ita babban malami ibn atiyya mai tafsirin alwajizi yake cewa bi ijma'i man yu'taddu bihi min al mufassiri bisa ijma'in waɗanda ake damuwa da maganar su akwai wannan yi magana ba damuwa da ita maganar sa sun ce eh wannan sura makkiya ce in banda wasu ayoyi da ake ganin madaniya ce misali wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun ana ganin a madina ta sauka ala kulli halin ana ga yin bayanin kaida da menene babit ba da babu ai sura makkiya an san menene inda ya kafin hijira makiya ce bayan hijira madaniya bi gaddin nazar so in ka tafi kan wannan babu din sai ka huta kawai araftum a wannan kenan saboda haka Allah ta'ala ke cewa idza waqa'atil waqi'a an gane ko idan mai aukuwa ta auku subhanallah yana daga cikin sunayen alkiyama alwaƙi'a li'annaha sataqa'u za ta faru za ta auku babu shakka babu mirya laysa liwaqa'atiha kadhiba dangane da na'am waqa'atiha kadhiba hmm. khafidatu rafi'a hmm. idza rujjatil ardu rajja وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة dangane da aukuwar wannan ranar wallahi babu mai iya karyatawa ko kafiri ya ce karya ne to shi ne ta tsaya a kan shi za ta faru Allah ya ce idan mai aukuwa ta auku kuma kai tsaya dangane da aukuwarta ba abin da zai tabbatar da cewa ƙarya ne dahir ce kawai sai aka sake fayyace maka yanayin ita alwaƙiya ɗinnan aka ce mai batun rafi'a akwai fassara biyu wasu suka ce batun tana sassauta muryata wato idan aka yi busa aka tashi to ƙarajin da tashin hankalin za ta kasance murya ta ƙasa-ƙasa ne ga mummune ba su da disturbance tashin hankali rafi'a tana ɗaga murya ta da hankalin kafirai a kowanne tafsirin amma tafsiri na biyu hafibatun za ta ƙasƙantar da wasu mutanen rafi'atun wasu kuma za su ɗaga sama ita ce fasara ibn abbas kuma akan ta muke na faɗa ne saboda akwai makaranta biyu wajen fassara ma'anar hafiba da rafi'a amma tafsir rajih shine ne khafibatun wasu mutane suka kasance kaskantattu rafi'atun ta takan zamanto dalilin daga wasu dalilin aikin su Allah ka sanya mu cikin su wace rana ce idza rujjatil ardu rajja idan aka jijjiga kasa aka girgiza ta shine rujjatul ard rajjan girgizawa kasa ta jijjiga ta girgiza ta tumanya duk da ta ka malam suna ta juyawa hakan nan bayan da suka iya wa busatil jibalu bassa duwatsu aka tafiyar da su an gane ko wasulatul jibal haba an mansura duwatsu kaga an sheke su kaga misali a Najeriya kana da duwatsu manya-manyan tsaunuka kana maganar dutsen kwatarkwashi misali a Zamfara orin biman take ko misali in ka je Gombe duwatsu ga sunan misali a kasar zariya nan ga sunan a birnin kudu kana da zuma rock a abuja sannan bangaren duniya fa dutsen nimlang irin dutsen everest a kathmandu a sri lanka ga sunan da yawa turanin kiyama za su zama da kasan gari la ilaha illallah shi ne ainihin duwatsu za su kasance dakkan dakka shi ne wana bustatul jibalu bassa yi ko na'ura irin ta mutum ka ga yadda nakiya take yin gurgurgu da dutse mana wani yake cewa dutse na ganin cin mutunci a makka na yake nufi kasan maka mantuka ce jabaliya akwai duwatsu in za su faɗaɗa ka'aba ko gini duk duwatsun nan in haka kawo na'ura ka ga yadda malam na'ura ke mu dutse daga-daga shi ne ke ce kai dutse na ganin ta kanshi a makka to fa a duniya kenan a duniya kenan in ɗan adam yana da wannan technology to me zaka ce kuma idan kiyama ta tsaya wa bussatil jibalu me bassa sai fassara maka yace me fakanat haba'an munbassa duwatsu za su kasance haba'an kamar kura wanda aka watsa su dutse Allahu akbar wa kuntum wa kuntum azwajan thalatha hmm. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الله تبارك وتعالى يقول وكنتم أزواجا ثلاثة أو نرانا ذهو كسنت في جراؤكم in tashin kiyama mutane za a kasa su gida uku shine wa kuntum azwajan salasa kaga dai fa ashabul maimana akwai yan hannun dama Allah ka sanya mu cikin su kaji ko fa ashabul maimana sai ce ma ashabul maimana yan dama ka gashe ku yan dama ai wannan ma ashab ai ta'ajjub ne ai wato matsayinsu turka shi sun samu abin da suka samu na rabo shine wannan tambayar ba wai tambaya ake ce da ke so hmm. ta'ajjub ne li ta'zimi sha'anihim kanu muwaqqirin mubajjalin mu'azzamin inda Allah rabbil alamin shine ma askamaka ce a'zim bihim ne ma sha'anihim kashi na farko kenan ashabul maimana shi yasa aka ce saboda kwaɗayin ka zama 'yan dama ana son duk abin kirki ka fara da dama karka sha in ba da dama ba in za ka bayar ka bayar da dama karka yi hannu da hannu hagu ko ɗanka ne za ka ba shi kyauta ba shi da dama ƙwarai ai tarbiyya kake gina masa in ka ga yaro ko kika ga ɗanki na shan abu da hannu hagu ki ce kai ka bari mana ba ka son ka kasance cikin mai mana. misali ai husnul fa'al ne ai fata ne mai kyau baka ji Allah ya fara da ƴan dama ba ai muna cikin su ya dana kila ce da ke mama menene yan dama to kin samu aiki kin samu makaranta ki zauna ki zazzage masa karatu a wurin karki ce yi mana shuru Ya'yan zamani kenan take ke kuma uwar zamani ko la bayyini allimi ta ai kaji kaji kaji kaji kaji kaji yaro yakan ɗauki karatu daga mahaifiyarsa ko shakka babu wa ashabul maimana ma ashabul maimana sai kuma wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama sai kuma yan hagu turka shi yi mamakin munin matsayinsu yadda waɗanta aka ce ma ashabul maimana waɗannan su ma an ce mash'ama ma'ana ka taɓewarsa ta kai taɓewa ƙazantar lamarinsu ya kai duk inda ba ka tsammani Allah ka kiyashe mu mu samu kashi biyu ko sai aka ce na sabiqun kaji vangard da frontliners kenan waɗanda suka riga kowa su ne ma'abota fintinkau masu fintinkau masu fintinkau la ilaha illallah والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه to ashe kowa zai so a ce na cikin asabiqun kaga nan a'a ambaci yan dama su asabiqun ba yan daman bane to amma wani matsayi ne kan matsayi kuma ai waɗannan idan kace ce sahabbai su ne nan kayi daidai kwarai saboda jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa sahabai sun kai ga samun matsayin da ba mai samunsa bayansu in ba annaba ba ne duk inda ka ji ya ayyuhan lazina amanu a ƙur'ani sahabai ake nufi da su originally min haisul asalatu as-sahabatu humul ma'aniyun wa humul mukhatabuna asalatan qabla ghayrihim nahnu mukhatabuna aidan lakin abu tariqi tabi'iyya mu yan baya ne kawai araftum saboda nan Allah ta'ala sai ya kasa mana yan wato mazuwa lahira a wannan lokacin za ka su gida uku sabul maimana sabul mash'ama sannan wasabiquna sabiqun sai Allah ya ce ulaika an karanta ulaika muqarrabun fi jannatin na'im ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين الله تبارك وتعالى سيا fayyace من الصوانين والسابقون في أولئك وتننسوني المقربون waɗanda suka samu kusaci zuwa ga Allah yanzu ko a duniya aka ce kusa kake da gwamna da daɗi ko? ya dai a ce kai ne special assistant special assistant masha Allah sai ga 'yan ziyara sai ga ji an fara bayanin dangantaka ai da kai muka yi makaranta kamanta ne ai mana duniya fa kenan duniya to a ce Allah ya ce ulaikal muqarrabun sune mukafata Allah ka sanya mu cikin su fi jannatin na'im suna gidajen aljanna abociya ni'ima an karanta gaba ko sai Allah ya faɗa a aya mai lamba goma sha uku a wannan sura mai lamba hamsin da shida suratul waqi'a yace sullatun minal awwalin wata akwai wata jama'a cikin halittun farko ma'ana su waɗannan mukarrabun ɗin nan fa ba wai cikin al'ummar annabi ne kaɗai ba akwai foshin wani kaso na halittun farko su ma ya kuma mutanen kirki a lokacin akwai da suka bi annabawa ai akwai sabon annabawan to kuma Allah karimi ne sai ce wannan mukamin za a samu sullatun daga wata jama'a ko ka ce cukurfa cikin halittun farko amma sai ce wa kalilu min al kaɗan ne cikin mutanen kuma ƙarshe subhanallah me abin fahimta a nan na ƙarshe akwai yiwuwar a ce ɗa'a su ta ƙaranci ba kamar na farko ba ko shakka babu sahabban da suka zauna da annabawa suka gansu suka ba da komai na dukiya da lokaci da hankali suka rasa rai baka daidaita su da wanda suka zo a baya ka ɗauki misali zamanin sahabbai zamanin sahabbai Allah ya kara musu yarda sabon Allah a boye yake tuya ake sabanin yau a fili yake haka ne ko baka bane har ma sabon ana ado da shi yau misali ka iske yar musulma wai ta fito gasan zaben saro ne kyau yar musulma ce har ma a kira ta wai miss campus wai a jami'a ta fi kowace yarinya kyau ana nufin fasikanci za ka samu wannan cikin zamanin sahabbai kalla wa alfu kalla bid'a kuma a zamanin su buya take babu ita kawai ka hada da wancan da wannan zamanin yau ko za ka iske gidan giya ma an mata gida har da darekta da manajanta da komai ana da mota a kai ta inda za a sha har ka iske jihohin da ma muka ce muna shari'a ana karɓar rabin da gidan giya ɗin haka ne ko ba ka bane gidan giya ana karɓar revenue har ka iske ana mutunta su da yan hizba da Allah sai a hankali banda mota kaza ku da dage mata kafa a takura ita kanta hizba din ta kafa aikin da ya kamata ta yi misali saboda wasu siyasar duniya to ka haɗa mu da su na farko na'am to mu roki Allah mu kasance cikin kalil din min al kaɗan daga cikin na baya tunda na Allah ba su karewa to da ake wannan bayani sai aka faɗi daga cikin ni'imomin su ala sururin mauduna suna kan gadaje mauduna ƙayatattu ba za ka ce a jere masufa ba gadaje ne na'am suna jere amma an ƙawata su da dukkanin irin adon da ya shallake tunaninka da kuma fikirarka muttaki'ina alaiha haka ne ko mutakabilin suna kwanciya irin na ingirci ko ingirci wata hausa ce wannan amma zai fi kyau ka ce kwanciya irin ta mai kishin gida a wannan lokaci mutakabilin suna kallon juna kasaita ta kai kasaita daɗi ya kai daɗi alkhairi ya kai alkhairi na'am Ya يطوف alaihun ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان يرى كواوا أجدان الجنة سنة كيكاو أكاسو مخلدون yaran waɗanda aka ƙaddara musu dawwama an gane bi akwabin da kofi irin na aljanna wa abariqa da butoci wa ka'asin min ma'in da kuma finjaloli irin na ruwa mai ɓuɓɓugowa lokaci yayi la an hawa wala zifon in suka sha wannan abun sha wato ainihin baya samu su ciwon kai zaɓanin giyar duniya mai haukatarwa ta sa wari ta sa tambele ta sa hanguri ta sa ciwon kai wala yunzifun baya kuma su da ainihin tambele da kuma kaucewa gabarin hanya wa mai ta yatakhayyarun da kuma ainihin ƴaƴan marmari daga abinda su zaɓuwa ya ta khayyaro abinda suka zaɓa Allah ta'ala ke ba su wala hami tsarin mashtahun ga kuma ainihin نعم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما yan wa musulmi wannan fasar ba ta samu shiga ba don lokaci ya riga yayi Allah ka ƙara mana albarka game da fahimtar Qur'ani ka azurta mu karanta shi dare da rana ka ba mu ikon fahimta sai da Allah ta'ala yake so waɗannan tarin alkhairi da Allah ya tare da mai yan aljanna insha Allah bayanin zai zo gobe idan Allah ya raya mu da muka faɗa daidai ba mu ladansa kure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh